yau asabar 23 ga watan rabiul awwal hijira ta manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi da 1440 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan disamba watan goma sha biyu a kalanda ta sha 2018 Allah ta'ala cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya ba ɗaya daga cikin malumanmu da ke zaune a jihar kano dama na halartar wannan majalisi namu na dausayin musulunci domin amsa tambayoyin da ku masu kallon mu da sauran mu za ku yi masa malamin namu na yau shine a Dr. Jamilu Yusuf Zarewa daga jihar Kano akar makalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah Allah ya sa abin da zamu faɗa ya zama daidai kuma kamar yadda Allah yake so amin ya rabbal alamin kamar yadda na gabatar da malam Dr. Jamilu Yusuf Zarewa daga jihar Kano kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria shine malamin namu yau wanda zai amsa tambayoyi insha Allah ta'ala sai dai bisa tsarin da muke kai a wannan shiri na dausayin musulunci duk sanda malami ya zo mukan bashi wata dama wacce muke kiranta matashiya mukan ba malami minti biyar zuwa bakwai ya ɗora mu akan wata aya wacce zai karanta ta ya fassara ta ya fitar mana da fikihun da ke cikinta ko kuma ya zaɓo mana wani hadisi daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana da fassara mana da fitar mana da fiƙihun da ke ciki cikin ɗan da mintoci kaɗan waɗanda ba su da yawa sannan sai mu buɗe eh, layuka don mu ba ku damar ah, sada ku kai tsaye da malam kafin nan zan karanta lambar da za a aiko da sako idan sako kake sha'awar ka aiko da shi ko kuma idan tambaya ce tambaya kike kike sha'awar aiko da ita za ki yin amfani ko za ka iya yin amfani da wannan lambar waya sifili takwas sifili bakwai tara biyu uku takwas ɗaya sifili biyu wato 080 79 23 8102 maka Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa ba'd Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna farin cikin kasancewa a cikin wannan gida na TV mai albarka. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin abin da zamu faɗa. A cikin suratul Furqan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan na waka, na rabbuka basira wannan ayar abin da take nufi shine Allah madaukakin sarki ya sanya sashin mutane ya zama fitina ga sashi ma'ana rayuwar duniya yawanci za ta tafi ne akan cin duniya kanin ka zai iya cin duniya ka matar ka za ta iya cin duniya ka Allah zai iya jarraba ka a cikin yaranka a samu wanda zai zama bala'i a cikin rayuwarka mana Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sanya rayuwar duniya a haka take wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce a taswirun Mana mun riga mun ƙaddara haka saboda haka ba wani maganar wanda zai iya kaucewa za ku yi haƙuri da hakan ko kun yi haƙuri ko ba ku yi haƙuri ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kana rabbuka basira Allah ubangiji yana ganin duk abin da yake faruwa saboda haka in mutum ya kalli wannan ayar ya lura da ita yadda ya kamata hmm. to zai gane cewa rayuwar duniya rayuwa ce mai wahalar gaske ma amwalukum wa auladukum fitna Allah madaukakin sarki da yawa zai iya baka wani abun wanda a ganin ka cewa a ah, mai kyau ne amma kuma ba dole ba bane ya zama sababin farin cikinka hmm. ibn al lokacin da yake ta'ali ya kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ku ba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum hmm. sai ibn al-qayyim yake